بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haɗuwa don ci gaba da ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na sharhu sunna na imam Albarbahari rahimahullah insha Allah yau muna goma ga watan shida shekarun hijira dubu ɗaya da da hudu talatin 1439 za mu tashi ne a kan shafi na casa'in da tara. a darasin da ya gabata mun karanta inda imam albarbahari yake cewa a hadisin abdullahi dan umar yace kunna naqulu wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baina abhurina mun kasance muna fada annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nan gabanmu abinda muke cewa inna khairan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa mafi alkhairin mutane bayan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne abubakar wa Umar wa Usman. Wa yasma'u bi zalika Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala yunkiru kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ji bai musa ba bai kuma inkarin hakan ba bai ce ba haka bane ba kaga kenan ya zama hadisi ya zama sunna tabbatatta ka yarda cewa abubakar shine gaba da kowa babu wani wani sama da abubakar in dai ba annabi bane babu kuma wani sama da umar in dai ba abubakar bane babu wani sama da usmanu in dai ba Umar ba ne, an gane ko to yanzu ci gaba da fayyace mana da shi Imam Albarbahari Bahari yake yi kan waliyan da suka fi a cikin sahabbai Ya yace sun afdalun nasi da ha'ulayi sannan wa'inda suka fi kowa bayan wa'in nan guda uku sai aliyu wa talhatu wa zubairu wa sa'ad ibn abi waqqas wa sa'id ibn zaid wa abdurrahman ibn auf wa abu ubaida amir ibn jarrah bayan wayancan guda uku sai wayannan wa kulluhum wayannan da ya lissafa maka kowane ɗaya daga cikinsu ya suluhu lil khilafa ya cancanci ya zama khalifa su ne goma da aka yi musu albishir da aljanna in aka hada da wa'incan guda uku in aka hada da abubakar umar Uthman in aka dauko wa'annan guda bakwai to sai baka goma shine yake wa'annan kowanne ya cancanci ya zama khalifa to bayan sufa sun ma'afbalun nati ba da ha'ula'i waɗanda suka fi kowa daraja bayan wa'yannan guda goma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne sauran ragowar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ma ka ji a ranka cewa akwai wani wanda ba sahabi ba wai ya fi kowa daraja shi ne shugaban waliyai karya ne wa'annan su ne waliyi na farko wanda babu sama da shi in ba annabi ba ne abubakar daga shi sai umar usmanu aliyu wa'annan su ne shugabanni wa'anda ake ce da su kulafa'u a rashidi sai balhatu sai zubairu sai sa'idu yuhabi zaidi sai a wato sai a sa'ad ibn abi waqqas sai sa'id ibn zaid ko sai abdurrahman ibn auf sai kuma abu ubaida amirul umma ke shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiransa amirul aminul umma amintaccen al'ummata kai ka yi saka ce ba amintacce ba ne? Haka annabi ya kira shi ya ce aminul umma, abu ubaida kenan. amir ibn al-jarrah to wa'annan wa kulluhum kowannen su yasluhu lil khilafati ya cancanci a bashi kalifanci tunda Allah ne ya turo yace a gaya wa duniya yan aljanna ne to ɗan aljanna ya jagorance ku zai yi zalunci eh Allah ne fa ya aiko yace manzon Allah ka fada musu ka ce musu Abubakar fil janna ka ce musu umar fil janna usmanu fil janna aliyu fil janna filjanna fil janna zubairu ibn al-awwam fil janna abu ubaida fil janna sa'ad ibn abi waqqas fil janna sa'id ibn zaid fil janna wa'annan gaba ɗayan su ka gaya wa duniya ɗan aljanna ne ni ne da aljanna kuma na ba su to shi yasa malam yace wa'annan bayan wa'annan khalifofi wa'annan sai su kuma don sun cancanci su zama khalifofi summa afdalun nasi bayan su fa suwaye kuma ba da haula'i bayan wa'annan ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai sahabban manzon Allah wayanda suka saura su din ma alqarnul awwal karnin farko sahabban manzon Allah karnul awwal allazi bu'itha fihim waɗanda aka aiko shi cikin su sune almuhajirun alawwalun waɗanda suka yi hijira da farko wal ansar sai ko mutanen Madina da suka tarbe su to wayannan almuhajirun alawwaluna wal ansar alawwaluna wa hum sune man salla ila alqiblatayn sune suka sallaci alqibla biyu sune sun yi salla tun sanda ake kallon baitul maqdis kuma an juya da su kaaba kaga sune wayanda suka yi sallar qibla biyu to wanda biyu ya biyo baya bayan nan ya zo ya shiga to bai kai su ba to bari mu ji abinda ibn al-fawzan zai ce Asharu, ai afdalus sahaba yace abinda malam yake nufi anan wanda yafi kowa a cikin sahabbai ba'da al-khulafa'is salasa bayan wa'annan kalifofi guda uku abubakar Umar Usmanu, sai baqiyatul ashara sai ragowar cikon goma nan almubashirina bil janna wa'anda aka yi musu albishir da aljanna wahum ha'ula'i alladhina dhakarahumul muallif sune wanda shi mawallafin littafin albarbahari ya ambata mana su radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina to bayan nan wa ƙaunuhu faɗinsa da shi imam albarbahari ya ce kulluhum ya suluhu lil khilafa kowane ɗayansu ya cancanci ya zama khalifa ai ashabu shura su ne wanda umar ya zaɓa ya ce wa'yannan bayan na cika karku yadda a ɗora khalifa ba da shawararsu ba su ya zana daga aliyu zuwa wa'yannan sauran ragowar shida. Ya ce waɗannan sune ashabu shura alladhina fa alladhina fawwada ilayhimul amr aw fawwada amra ba umuru ba kamar yadda inji ya yayi alladhina fawwada ilayhim amra an gane ko su ne wanda ya fawwaba al'amari zuwa gare su radiyallahu ta'ala anhu wani al'amari ne amra ikhtar al-khalifa ikhtiyar khalifa al'amarin zabar khalifa su Umar ya dankawa kafin ya cika da kashe shi aka yi an so kamar wuka kuma yayi ta fama sai ta zama adalinsa, to shi ne ce yace nan su ne za su zauna su dubi wanda ya cancanta a matsayin khalifa bayana kuma su ne suka daidaita suka yi shawara suka zaɓi usmanu bayansa don a lokacin duk wanda aka zaba a cikinsu ya cancanta don yardajjen Allah ne. Su ne wanda ya ba, amra ikhtiyarul kalifati al'amarin zabar kalifa min ba'dihi bayansa. Li'anna Umara, domin shi Umar, lamma habarat wafatu lokacin da rasuwa ta halarce shi. yana dab da zai rasu ja'ala shura fi ikhtiyari khalifa sai ya sanya majalisa yace ga dattawan da za su zauna su yi shawara don su zaba wa al'ummar musulunci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaba a ah, wanda wannan kuma yarju ila haula ilbaqina ya koma ga waɗannan sauran guda bakwai ɗin da suka saura daga kan usmanu har zuwa ƙarshe wajen abu ubaida yace to waɗannan su ne za su zauna su tantance waye ya kamata kuma kar ya wuce cikinsu wanda za a zaba li'anna kulla wahidin minhum yasluhu lil khilafati saboda abin da yasa Umar yayi haka don kowane ɗaya ya cancanci ya zamewa annabi sallallahu alaihi wasallam khalifa faradda al'amra ko haka ne ko ilaihim shi yasa ya maida al'amarin zuwa gare su sai ya maida su sune ulul amri faktaru Uthman ibn Affan su kuma sai suka yi ittifaki akan sun zabi Uthmanu Ɗan Affana a matsayin khalifa bayan Umar wannan kenan Ƙaunuhu alƙarnul Auwal to a can da yake ƙarnin farko ba ya ce sun ma'afdalun nasi ba da ha'ula ya ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ƙarnul awwal ba to ƙauluhu faɗinsa ƙarnul awwal minal alƙuruni mufaddala yana so ya lissafa maka waɗanda suke cikin ƙarnin farko to babu kamarsu daga cikin ƙarnonin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu kamarsu. ya ce mafificin ƙarni shi ne ƙarnin sahabban da na rayu da su sun mallabi na yalunahu sun mallabi na sai waɗanda suka biyo bayansu sai waɗanda suka biyo bayansu wayannan ƙarnoni guda uku gaba ɗayansu fa ku duba a nan ne aka ce babu wani wanda zai zo daga baya ya zama waliyin da ya fi su girma abun Allah eh kamata mu rika fahimtar karafi babu wani wanda za a ce ya samu mukami a duniya ya fi sahabbai don haka annabi ya ce afdalul qurun karni summa allazina yalunahu summa allazina yalunahu annabi sallallahu alaihi wasallam ko baya kariya ko maganarsa ba bata taɓa zama ba haka ba sai ce sai wa'anda suka yi karatu gun sahabban da suka yi karatu guna sai kuma almajiran almajiran sahabbai shine qurunul mufaddala wa'annan karnoni uku sune suka fi kowane karni a ciki ne aka samu wa'anda suka fi kowanne sai kuma mabiyansu sai mabiyansu sai mabiyansu sai mabiyansu sai mabiyansu har a zo yanzu shi yasa addu'a in ta tashi ake cewa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin sai waɗanda suka yi bisu sau da ƙafa takun saƙa irin aikinsu har a tashi alkiyama su ne na Allah amma matukar ka canja saƙa to babu yanda za ka samu wani mukami har ka zama wali ka saki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar irin aikin sahabban manzon Allah ka kirkire naka don neman girma to ba dai ka zama wali ba kam sai dai wali sai dai ka zama wani maimakon wani. don duk mutumin da ya kirkira ya jirkita ya canja to ranar da aka zo haɗuwa bayan siradi kazan akan jira bayan siraɗi an tsallake da shar to wayansu izon cincin karo sai Allah ya jarrabe su sai a ƙyale su kaman za su haye sai mala'iku su kobo su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane na ne mutane na yace ba mutanen ka bane Ba ka san me suka yi bayan ka ba abinda kabari ba shi suka yi ba kada gayyaru wa baddalu sun canja abun sun jirkita shi sai ce to suhukan fasuhukan fasuhukan to canda su canda su canda su sai a maida su sai su rutta don duk mutumin da bai haye tsiradi ba bai zuwa aljanna ibadar da duk ba irin ta Allah da ya karantar ba ba irin wanda manzo Allah ya karantar ba sahabbai ba su yi irin ta ba ba za ta taba tsallakar da kai siradi ba don imaninka da aikinka su ne za su tsallakar da kai wani ibadarsa da imaninsa za su wuce da su tamkar kiftawar ido tamkar walkiya wani tamkar tsuntsu wani tamkar ingarman doki wani kamar kakkar na gudu wani kuma kamar tafiyar kakkarfan mutum wani kuma kamar mutumin da yake yunwa ta kama shi marar lafiya yana ja da kyar ya faɗi ya tashi da haka zai haye ƙyallin dai ya kai shi gaci magdushin najin kenan an ja shi ya ja a ja ya ja da ƙyar ya faɗi can ƙarfin imaninka ƙarfin tafiyarka yanayin hayewarka yanayin ibadarka Allah ya kare mu ina muke qawluhu al-qarnul awwal min al al mufaddala wa humul qarnul الذي بئس فيه الرسول rasul sallallahu alaihi وسلم shine wanda karnin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa amanu bihi kuma suka yi imani da shi wani bayana nan din aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma bai yi imani da shi ba kuma bai samu wannan darajar ba sai muka zo mu yanzu sai muka same ta ka duba irin wannan abu lahab yana nan aka fara kira akan jabal abi kubai halummu halummu manzon Allah yana shela yana kira aka taru da Allah ya kaddara masa rashin rabo yace tabbalaka ya muhammad ali hada jama'atana don wannan ne kawai ka tara mu sai Allah ya ce tab tabbat da abi lahab wa tab shikenan ya tabe haka sauran kafiran da ba su yadda ba su lalace ba su samu wannan suna na sahabbai ba sai aka kira su mushrikai a kira su kafirai haka kawai sunayensu ko a ce kafirai ko a ce mushrikai maimakon da sun yi imani su ma da sahabbai ne kuma a gun Allah ba wanda ya fi su daraja in ba annabi ba ne shi ne ya ce ƙarnin suka yi imani sanda aka aiko annabi cikinsu sannan kuma amanu bihi suka yi imani da shi wal ashabu jam'u sahabiyun idan aka ce ashab jam'u sahab sahabi guda ɗaya ashab sahabbai da yawa wa sahabiyu wa ake kira sahabi mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma mu'minan bihi bayan sun haɗu kuma yana mai imani da shi ba wai sun haɗu kawai ba don sun haɗu Allah ya samu ga annabi bai kai ka aljanna Allah ya samu bi annabi wannan shine zai kai ka aljanna don an ganshi kuma an je wuta Allah nuna mana annabi ai a lahiran ma arna za su ganshi kuma su yi wuta kamar yadda suka ganshi a duniya suka tafi wuta Allah ya ba mu ikon bin annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka bi shi to a can ma tare kuke amma in ka saba masa ko ka ganshi ba za ka je aljanna ba ko ka je aljanna ba za ka je domin sai ya nuna ku su kafiran kenan fa can sai ya nuna su ga su gashi ya ce ubangiji wa'yannan ittaka zo hazal ƙura'an mahajura kagan suna wa'yannan su ne suka rike ƙura'ani abun ƙaurace mawa ba sa son shi sakamakon ba daɗi daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam zai baka shay zai maka shaida sannan baka dauru ba eh ko a nan babban mutum ya zo ya ba da shaida a kotu ban yi zamanin za a wazar da shaidarsa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada shaida ce wayannan sun riki qur'ani abun kaurace mawa ba sa son su ji qur'ani ba sa aiki da shi to kaga ko wanda ya kaurace wa qur'ani ya kauda kai da alqur'ani take sai a shafe ganin sa bai gani shi a makaho za a kai shi wuta yana jin tana rugugi baya gani waman a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima ashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa kaga aiki ya lalacewa mutum kenan Allah ya kare mu don haka wayannan bayin Allah su ake kira sahabbai sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kuma yi imani da shi sannan bayan ya yi imani da shi din wa mata alazali har ya mutu ya mutu akan imanin idan da ya yi ridda ya tuɓe rigar sahabi ya koma kafiri kuma ko da tare suka yi hajjatul wada'i yanzu har ne sunan shi yanzu ba a kiransa sahabi tunda ya yi ridda domin ridda takan share aikin mutum ne ko matin gaba daya in mutum ya yi ridda to duk aikin da ya da ya rushe ba asara kamar mutumin da ya yi imani da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ga shi ga manzo Allah baya rasuwar manzo Allah kuma ya yi rita. shi yasa Allah yake mana gargadi afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi ko falan a shay'a to duk mutumin da ya canja fa ya koma kafurci ya sani ba bai cuci Allah da komi ba yanzu idan ba manzon Allah ya rasu ko an kashe shi sai ku koma kafirai dama shi kuke bauta ma wato ai wanda kuke bautawa din yana nan shi yasa Umar da ya hawo yake cewa man kana ya abudullah fa inna Allah hayyul la yamut wa man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata don haka wayannan wayanda suka yi ridda daga baya ba a kiransu sahabbai wal ashab mm, ina muke fallazi amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda duk yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yam yalqahu kuma bai haɗu da shi ba laisa sahabiya shi ba sahabi ba ne. Ya yi imani amma bai haɗu da annabin gashi gashi ba to ba a ce masa sahabi amma ya yi imani sannan kuma sun gamu da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ko da awa ɗaya ne sunansa sahabi. Inna ma, yau wato shi kenan, kamar na ja shi, ba ya imani da shi ba? Amma ai sahabbai ne suka kai masa wa'azi, ko? Su ja'afar ne. suka je suka karanta masa ayoyin alkur'ani ya ji addinin ɗin kal da kal da irin addinin annabi isa ya ce kal da kal irin addinin nan daidai yake da irin addinin annabi isa wanda ya bar mana don haka na yi imani da shi haka na ja shi ya yi imani ba tare da manzon Allah ya sun gamu da shi ba ma kuma shugaba ne guda fa sarki ne guda gudun hijira aka je makka ta takura wa sahabbai suka yi gudun hijira suka je can shi kuma ya yi imani a wajen yan gudun hijira eh? wannan karamin baiwa ne Allah ya mishi a matsayinsa na tsarki ba shi yasa ranar da ya rasu a habasha Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin al'ummarka ɗaya daga cikin mabiyanka ɗaya daga cikin ƴan uwanka musulmai ya rasu sarkin habasha ku fita ku masa sallah a can aka binne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya je inda ake wa gawawaki sallah ya tsaya aka yi sahu aka yi masa sallah shi yana habasha annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina ya yi masa sallah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya lokacin da ya yi isra'i ne eh ya ce ya bi ta kusa da sa yana haske amma kuma bai samu sunan sahabi ba tabi'i ake ce masa gashi kuma zamanin manzo Allah ne sallallahu alaihi amma wa ake cewa tabi'i wanda da sahabi kawai ya gamu shine tabi'i Allah bai taimake shi da baiwar su gamu da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma kuma sun haɗu a addinance yayi imani kuma har Allah ya bashi baiwa kuma ya karbu abun ubangiji ya zama waliyi amma sunansa tabi'i ba a ce da shi sahabi shi yasa ya kawo misali yace kan najashi don suna nan da yawa wa'anda sun musulunta zamanin annabi din sallallahu alaihi wasallam amma ba su samu haduwa da shi ba har suka mutu to su sai dai a ce musu tabi'ai saboda da sahabbai suka gamu kawai an gane wannan ko inna ma yutabaru min at-tabi'ina akan lura da shi a matsayin za a sashi a cikin jerin tabi'ai wallazi laqiyahu wa lam yu'min bihi wanda kuma sun gamu amma kuma bai yi imani ba fa hadha laysa bi sahabi wannan ba sahabi bane ne. al-mushrikina domin mushrikai wal kuffar da kafirai laqaw nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'minu bihi sun hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su yi imani da shi ba ya hana a ce musu mushrikai ya hana a ce musu kafirai har ma gashi ga su Allah ya ce kul ce ya ayyuhal kafiruna ya ku kafirai ga su gashi to kaga ashe haduwa da shi ganinsa kawai ba shine tsira ba imani da shi shi yasa yace ajabul qaumu imanan ajabul qaumu imanan mutanen da suka fi ban mamaki a wajen imani kun san su sahabbai suka yi shuru suka ce ai mutanen da imanin sai fi ba da mamaki gaba daya su ne mala'iku don su ne Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna sai ce ah, Fa lahum la yu'minuna wa hum inda rabbihim me zai hana mala'ika imani kullum gashi ga ubangijinsu suka ce to kal’ambiya anbiya annabawa yace fama lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu ilayhim me zai hana su imani wayannan da ake musu wahayi suka yi shuru suka ce to fa hannu. mu ne sahabban annabawa wanda in abu ya sauka daga annabi sai mu sai ce fa malakum la tu'minuna wa rasulullahi baina abhurikum me zai hana ku imani ga manzon Allah a gaban ku in an faɗa mar zai gaya muku ai ku in ba ku yi imani ba ma nan ne abun mamaki sai suka yi shuru suka ce to suwaye ya ce qaumun tuna min ba'd za su zo ne nan gaba su tar da karatu a littafi su tar da shi a rubuce a allo su tarar a rubuce a fata su kuma karanta su yi imani su yadda ku ce wayannan su suka fi ba da mamaki wayansu kuma gani yanzu yanzu suna kallo zuba ta lullube ni jibrilu yanzu ya tafi in karanta ayar da suracinta sai su ce ƙarya ne me kake tsammani Eh? mu kuma muka zo daga baya muka tarda a rubuce sannan muka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu garanti da dadewa yake mu imanin mu yana da ban mamaki kuma muna da matsayi mu ma za mu samu eh kar ka dauka wai don kai baka ga annabi ba baka rayu da shi ba baka ga sahabi ba baka rayu da shi ba shikenan wayo Allah za mu hadu da su insha Allah akwai lokaci da za mu rika kai wa juna ziyara mamu da su kai dai riƙi imaninka da kyau karka yadda kai shirka don za ta ɓata maka aiki karka yadda da bidiya za ta raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin bidiya kishiyar manzon Allah ne kishiyar abinda manzon Allah ya zo da shi don haka in har kana so ka tsinci kanka ranar tashin alkiyama farko tukunna a kewaye alkausara da kai manzo Allah ya baka kofi ka sha ka kashe kishirwar da duk ta dane ka da ta duniya ta mutu to wallahi ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan alkausaran na ne kai kuma nan ka ki ka bi shi to in ka je can kuma zaka tinkari alkausara din mala'iku za su ce a duniya baka bi shi ba koma sai ce ba mutane na bane ce sun kauce daga kan hanyar ka sai ce to ai can da su don Allah ya ce inna a'tainaka al-kautsar mun riga mun baka al-kautsara duk abin da zaka yi kai don Allah don al-kautsaran nan ya tabbata naka da wanda ya bika don haka fasalli sai ce li rabbika wanhar li rabbika ma'ana li rabbika din ya dauka duk da wanhar fasalli li rabbika wanhar ma'ana fasalli li rabbika wanhar li rabbika in za ka yi sallah ka yi don ubangijinka kuma in za ka yi yanka ka yi don ubangiji duk mutumin da boka ya bashi zakara ya yanka to ba ya ciki don ba yanka don Allah ba ne duk wanda yanka taure don aljanu boka ne yace yanka to ya sani ba bai yi li ba da abin da ya kama da haka duk wanda aka gayyace shi ga san kirsimeti ya yanka ya sani bai yanka don Allah ba fasalli li rabbika har li rabbika Wataƙila wani zai yi don gudun kada a kar ya fallasa kada ya tona man kar a zarge shi kar a kishi yace inna shani aka huwal aftar baka da yankakken baya kai ya rasulallah. cewa suke to ai gashi nan ma dai mu bari ya mutu ai in ya mutu shikenan waye zai dauka ba abun ya kare ba ba da da ko ɗaya namiji duk yayansa zamata ne su ma wayan sun so riga shi don haka in ya mutu abun ya yanke kenan sai Allah ya ce inna shani aka me bata ka din huwal aftar shine mai yankakken baya amma kai har duniya ta tashi sunanka ba zai taɓa mutuwa ba ka san a jahiliya da in mutum aka ce ya mutu bai da ɗa namiji to shi kenan shi wannan da wuri za a manta shi kuma haka ne amma in kana da ‘ya'ya watakila in sarauta ce ɗanka za a nada za a rika cewa usmanu ɗan musa ko duk inda ya je za a sa sunansa dai sai a haɗa da naka duk inda ɗanka ya je zai wani abu sai ya haɗa da sunanka to za a daɗe wai ana ambatonka to shi ba ba da wani ɗa to sai Allah subhanahu wata'ala ce to duk mutumin da zai musulunta kuma sai ya faɗi sunanka sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah cikin arnan da suka yi wannan maganar yanzu waye ake ambato duk sanda azhar tai sai an kira sunanka duk duniya kuma duk sanda la'asar ta yi duk sanda magariba ta yi isha'i asubahi sai an ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah duk duniya akwai wanda ake ambato kamar sa eh babu wanda sunansa ya yadu kuma bai kamar yana nan da rai ake sonsa ake kiransa ake binsa kamar gashi da rai irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko akwai wa'yanda suke maganar ɗuriyarsu ma babu shi wancan ɗin da ya zo saboda Allah sai ya ɓata ce manna'in lilkhairi mutadin asimin utullin ba da zalika zani sai ke an kana zamalin wa bani wai don ya ganshi da kuɗi ya ganshi da 'ya'ya to duk za su lalace a manta da kai yanzu kafin a ce walidu ba don albarkar Khalidu ba da waye ma zai san shi Khalid ibn al-Walid ne ya dago shi kawai shi yasa ma haraki ambaton shi amma shi in an ambace shi ma dai kace tsinan ne ko amma ɗansa da ya musulunta Khalid ibn al-Walid in an ambace kace radiyallahu anhu ba gata kamar musulunci wallahi musulmi musulunci ya maka gata kai kuma baka gatan tashi annabi sallallahu alaihi wasallam babu mutumin da zai ce ya zai rusa mar daraja Allah ya riga ya daga darajarsa Allah ya ɗaukaka shi kullum sai an ambace shi sau sama da lissafuwa ba wanda zai iya lissafawa yanzu a cikin garin son kawai kullum sau nawa ake ambaton annabi Muhammad kabar maganar jihar Adamawa kabar maganar Najeriya kabar Afirka duniya me kake tsammani Ka'aba yanda ake zagaye da ita ba mai gama dawafi bai yi manzon Allah salati ba sallallahu alaihi wa sallam. don haka ashe inna shani inna shani aka huwal aftar mai aibanta ka mai bata ka din shine wanda bayan sa yanke amma kai tamkar kana da rai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. duk wanda yake son rahama ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mai son matsayi ya zama mai yana da kima a lahira ba zai kunyata ba asirinsa ba zai tonu ba to wallahi ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai tsira kada ka yadda ka je wa Allah da shirka kada ka yadda ka je kana gaba da sunna to insha Allah ka hai Allah ya taimake mu a ah, wallazi laqiyahu wa lam yu'min bihi fa hadha laysa لأن المشركين والكفار لقوه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت شهبته wanda kuma ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi imani da shi sai ya ridda to shikenan fa sahabtakarsa ta lalace yanzu ba a ce da shi sahabi ba a ce da shi sahabi idza mata ala ala ridda in ya mutu akan wannan ridda to amma lauta ba idan da ya tuba fa taballahu alaihi Allah zai karbi tubansa to amma sahabtakan zai dawo sunansa na sahabi malam yace waraja'at suhbatuhu a ɗaya ƙauye sahabtakansa zai dawo in ya tubaya bayan ridda wali haza ya ƙulul hafiz ibn hajar saboda haka imamul hafiz ibn hajar yake faɗa fi kitabin nukba fi tarihi sahabi sunan littafi ne wanda ya fayyace yanayin yadda sahabi yake ya ce in ya tuba ya dawo bayan ya yi ridda za a koma a kira shi sahabi ko ko sai dai a kira shi tabi'i to ga abin da yake mallakiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi duk wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi yana mai yarda da shi wa mata ala zalika ya mutu akan haka walau takallalat riddatu ko walau takallalat riddatu fil asahi yace kai idan da ma yayi ridda akan magana da shi ibnu hajar ya inganta yace za a dawo a ce masa sahabi yani fi asahi qaulayil ulama a cikin zanken da ya inganta daga cikin maganganun malamai to ashe akwai ɗaya maganar kenan to alqaulu tsani ɗaya maganar ta biyu annahu tabdulu suhbatu malamai suka ce ina ai in dai har ya riga ya ridda ya koma kafurci, daga baya ko da ya tuba ya dawo musulmi ya fita daga cikin sahabbai sai dai ya zama tabi'i yanzu kuma ya fara ibada in the beginning kenan ko tun daga farko yanzu zai fara sabuwar ibada amma ba wai waccan zai dora waccan ta rushe kai amma ku an yi asara aikin da kai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da abun da kuka yi tare da manzon Allah ka rusa shi sannan ka dawo ka samu sabo bayan rasuwarsa da kana sahabi ka dawo tabi'i asara karama ce to haka ɗaya zancen yace lauta ba li'annar ridda domin ita ridda tubtilul a'mal tana bata ayyuka gaba ɗaya allati qablaha aikin da duk aka yi gabanin ridda daga an yi ridda ta ɓaci shi yasa malamai in kai ridda matarka ta suku suka ce kana ridda baka da aure yanzu in ka tuba sai dai ka biya sadaki ya daura muku aure in ta yadda ma za ta dawo da sabon musulmi ta aure sabon musulmi dai yanzu kai sabon musulmi ne duk aikinka ya rushe in kuma ta ce a kai ni ina daga cikin asabi ƙunar awwalu na ai ka nemi wata ita ta yi don ba mamaki gobe ka ƙara in dai mutum ya yi ridda ta sau shi yasa ake son mutum ya zama mai karatu ana ridda ba ba sani ba wallahi ana ridda sosai ai riddar ba wai wani wuya gare ta ba he ka zo ka ce daga yau ya ce daga yau fa shi ya bar musulunci ya koma arne hmm. akwai aikin da za ka yi kawai aikin ya nuna kai fa kayi ridda akwai kalmar da za ka furta kawai kalmar ta nuna kayi ridda akwai gardamar da za ka yi kawai gardamar ta nuna kayi ridda sosai shi sa malamai sun yi masa babi musamman na ridda akwai abubuwa sun tsara wanda in ka yi shi ridda ne domin musulunci zai warware kamar yadda alwala take warwarewa imani yana warewa kamar yadda alwala in an yi ta sai ta ware ko in an yi ta ta zauna to kalmar shahada tana warwarewa kamar yadda alwala take warwarewa don haka musulunci bai yadda da musulmi ya zauna jahili ba don in ka zauna da jahilci ka ma sai ka saki baka sani ba musuluncin ka ka sake shi baka sani ba eh sannan kuma kai ta cin haram a kasuwancin ka baka sani ba Allah ya sauke kar mutum ya yadda su yi kafaɗa da kafaɗa da jahilci yace abokina kar ka yadda kai abokantaka da jahili kullun ka zama mai yaki da jahilci kullum kana yaki da shi dai har a ɗauki ranka a matsayinka na mai yaƙi da jahilci kake don jahilci shine babban abokin gabanka har ne na can ma bai zama abokin gabanka ba kaman jahili ma'ana kaman jahilci nake nufi eh domin shi in ka ga yana tahowa za ka yi ƙoƙari ka cirje ka dage kar ya iso ko to jahilci kuma kuna tare yanzu in arne ya zo ya ce maka ka fita daga musulunci za ka fita? to jahilci kuma sai ya hujja ka kuma kuna kai to jahilci ya fi kafurci illa jahilci ya fi kafurci illa ƙwarai da gaske don kafurci da wuya kafuri ya zo ya saka kai wasu abubuwa in dai kana da ilimi za ka ce ba za ka yi ba amma jahilci sai ya saka kai yanzu abubuwa da yawa sai a cusa shi cikin ainihin abun da zai sa mutane yin ridda sai a kawo rigar musulunci sai a lulluɓe abun sai a ce muku ba damuwa in dai har za ku yi wannan ba matsala kowa ya addinin shi eh Allah ya sauke to kar ka yi tsammanin nan gaba ba mamaki wallahi in ka kuskura aka zaɓe ka matsayin shugaba ka ɗauko ƙur'ani ka ce da shi za ka yi shari'a ba wuya a kashe ka kuma an ce musulmi ya yi addininsa ba komi to amma idan da za ka ɗauko shi ba za a barka ba eh sai a ce a ah, kai ka je kai ta sallah nan kuma ka zo kai shirka ba komi yanzu menene aka yi a baka wata sanda kana ba ta matsayi gunki ka tashi ka kame wa kyalle ka ta ito i harin baka haddace karatun kamewar ba ma kai baka ci kaɗan ƙasa ba to hode in ka guzgura ka faɗi ma to yanzu nan kuma ka shiga uku to kuma Allah ya faɗa bayan da aka iya dole a faɗi don shi musulmi ba abin da ya fi masa littafin Allah ba abin da ya fi masa tauhidi tauhidin na yana kubuce maka maka zama har ne karka ɗauka wai akwai wani abu mai wuya kana bin gunki da shi kenan yanzu kana nan za ka yi sallah guraye a mamakalkale gumaka a ɗaure a jikinka kuma ka zo gaban Allah kana sallah Allah ya za ka haɗa Allah da wani kuma ka zama musulmi? Hmm? kana tsammanin kafurci can ne sai ke wani an haɗa masa da kan kaza da kafon kaza da meye na kaza da meye kaza an ɗaɗɗaura an naɗe an bashi a ce karka kuskura ka da wannan in dai kana tare da wannan ba abin da zai same ka kamar yadda in kana tare da Allah ba abin da zai same ka kenan ba. ko ma har yafi don idan ka kuskura ka fito baka tare da wannan abun har sai ka yi ajiyar zuciya ka koma da gudu yau da na shiga uku in ta fita ba ka baro Allah a gida Allah ya aina نعم نعم أنه دعواني القول الثاني مكيكو قوله القرن الأول إمام البربهاري يكرا القرن الأول أيكو يتي الذي بئث فيهم وان بئث aka tado shi ma'ana aka aiko shi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihim cikin su suwa sahabbai al na al-awwaluna don su ne aka fara aiko manzo Allah cikin su muhajirai na farko wal ansar sai kuma mutanen Madina da suka yi maka mubaya'a bai'atul akbar wahum su ne man salla ilar kibla tsayi duk wanda ya yi talla alkibla biyu to ba'in nan babu kamar su don su ne musulman farko sahabban farko wa'inda suka yi alkibla biyu almuhajiruna amma muhajirai muƙaddamuna su ake fara gabatarwa a daraja ba kamar muhajirai sannan al'ansar don ne ko ina ƙorani ma haka ke gabatar da su fi bikiri al'ansar wajen ambato sai an ambaci muhajirai sannan a ambaci al'ansar su ne abun gabatarwa al'ansari a kan mutanen madina fadalla ala annal muhajirun aw muhajirina hakan sai ya nuna maka cewa al muhajirin mutanen makka da suka yi musulunta tun farko suka sha wahala shekaru goma sha din nan babu kamar su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su don da su aka yi wannan gwagwarmaya ta kafa tauhidi da farko to daga sufa su ne afdalu bi fadlil hijrat sun samu falala da daraja da tafi ta kowa da falalar hijirar da suka yi fi sabilillahi don taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen daga addini da dai ya kaura ya koma Madina su ma suka kaura suka koma can ba don kuɗi ba ba don wani abu ba fi sabilillahi li'annahum taraku awtanahum sun bar kasassu wurin zamansu, su wa amwalahum sun bar dukiyoyinsu. wallahu jalla wa ala yadhkurul muhajirin qabla al-ansar don haka Allah mai girma da ɗaukaka, a ko ina in zai ambaci sahabbai sai ya ambaci al sannan ya ambaci al-ansar fi katirin minal ayat a cikin da yawa daga cikin ayoyi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ana wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar kaga yake as-sabiquna al-awwaluna wa'inda suka yi maza maza suka yi rike rike suka shiga musulunci tun farko farko sai ce min al-muhajirina wal ansar daga cikin al-muhajirun sai ga ya fara ambaton muhajirai sai ce wa al'ansar, sai kuma al'ansar, mutanen madina ai dolenka dolenka dolenka tarihi kam a makka da madina ya kare ko ka so ko ka ƙi makka madina ta fi kowane birni biyan da ka gyara shi babu inda za ka je ka ce nan ya fi makka ko nan ya fi madina ko ka ce mutanen birni kaza sun fi bin Allah fiye da na makka ko sun fi bin Allah fiye da na madina babu idan da haka zai faru ko da Allah bai zaɓi makka ya fara saukar da ƙur'ani a gumba da Allah bai zaɓi makka an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gumba da Allah bai zaɓi makka ya gina ɗakinsa a gumba da a ce haka ne da bai zaɓi makka ya kwantar da annabinsa a gumba Eh, madina ya kwantar da annabin sabon ba da bai zaɓe shi ya maida shi darul hijira ba da bai zaɓa masa madina a matsayin harami na biyu ba inda ƙura'ani ya ƙarƙare sauka babu wani tsura da za ka tarda in ba makiyatun ba sai madaniyatun ko iyanan aka tsaya kasan biranen nan guda biyu sun fi kowane birnin duniya daraja wani birni ne aka sa a cikin alkur'ani aka ce wannan sura makkiya ce wannan sura madaniya ce sai kuma aka ce wannan misriya ce iraqiya akwai kaulahiya akwai to amma wai makka ai garin wahabiyawa ne makka yahudanci ya mamaye makka ai makka ta lalace wai madina duk yau wahadiyawa ne malaman duk sun lalace to ina ne kuma ya fi kyau hmm? ina ne ya fi kyau yanzu wannan kana tsammanin mutumin musulmi ne yana nan a musulmi Allah ya zaɓi ku kace bai yi ba ya zaɓi can ma kace bai yi ba ya zaɓa wa annabinsa kace ai nan bai yi ba ai ai inda akwai inda ya nan da can za a yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh duk mutumin da ba Allah yake so ba zaka gane shi a fili ƙarya yake bai son annabi kuma bai son Al-Qur'ani bai son inda Allah yake so sai ka ji yana kushewa kuma in ka taba ce shine masoyin manzon Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace makka ina son ki na huta ba don ba na son ki ba madina ina son madina ba don Eh, abun nan ba hijira ba da sai in yi rijista in dawo dan madina to kaga duka ya yabe su ko ba don girman hijira ba da nayo a matsayina na dan makka matsayi ne babba da ba don haka ba da sai in ce ni dan madina ne kuma duk mutumin da ya ki madina ya ki dan madina baya sona haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma duk mutumin da ba ahli sunnati wal jama'a ba mai gaba da sunna duka zaka ji ya tsani makka ya tsani madina a dole suke zuwa ba don suna su ba Allah ya sauke ina muke wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace نعم وقال تعالى باب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم سوائن يعني أخرجوا من ديارهم المهاجرين هم الذين أخرجوا من مكة أنغاني kaga anan Allah zai ambaci su ya ambaci mutanen Madina amma sai ya fara ambaton su yace lil fuqara'il muhajirina kaga al muhajirina sai ci gaba da fassara al muhajirin din yace allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah suka je don taimakawa Allah ma'ana addinin Allah su taimakawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine fassarar karkar kara karkare yansuruna Allah don su taimakawa addinin Allah su karanci alqur'ani wa rasulah don su wa sunna duk sanda annabi yayi wani hadisi sallallahu alaihi wasallam su kuma su haddace don kada sunna ta salwanta kuma hakan aka yi duk wani hadisi za ka ji in an bi shi an bi shi sai a ce sahabi shi kuma sai ya ce manzo Allah ne ya ce kaga su ne suka je suka taimaka wa sunna suka kama ta suka rike gan har suka ainihin kai ga lokacin da aka dawwana ta yanzu tun da babu su an dawwana ta tana rubuce ba maganar canji ba ƙari ba rage to wa'annan fa su ne almuhajiruna na farko waɗanda suka taimaka wa addinin Allah suka taimaki ainihin ƙura'ani suka daga an saukar da shi sai su karɓa a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga yayi jawabi a matsayin hadisi sai su karɓa yansuruna Allah wa rasulahu Allah ce ula'ika humus sadiquna to wayannan fa sune masu gaskiya duk mutumin da kaga bai tsaya a kitabu was sunna ba to ba yanda za ya zama siddiqi allazina yansuruna Allah wa rasulahu ula'ika humus siddiqun wayannan sune ake ce musu as-siddiqun kai tafiya tana ta tafiya da malam yake ila har aka kai ga kaulihi wallazina tabawwa'u dara wal imana kaga an gama karanta mana sahabbai muhajirai sai kuma wallazina tabawwa'u dara wal imana waɗanda suka tanadi gidaje suka tanadi imani suna madina sune al-ansar suka tanadi gidaje da sahabbai suka kaurato tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka babba su gidajen zama ga kuma imani ana fahimta ko to kenan suwaye ne gaba a daraja almuhajirun sai suwaye sai al'ansar ya'ani abun da yake nufi da tabawwa uddara wal imana malai yace ya'ani al-ansar sune mutanen Madina fayuqaddamu dhikrul muhajirina ana gabatar da ambaton muhajirai alal ansar kan mutanen Madina ku dubi nan ma laqad taballahu alal nabiyyi wal muhajirina wal ansar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi gade ba ne shi aka fara aka ce laqad taballahu alal nabiyyi Allah ya karbi tuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suwa wal muhajiri sai kuma mutanen makka da suka kaurato tare da manzon Allah sai kuma suwa wal ansar sai mutanen madina wayanda suka tarbe su wayannan ba su ne kawai zaka ji ana ta ambato a qur'ani su ne in kana da buƙatar zaka bi su ka zama ka bi wali to wallahi su ne amma duk wanda ka bi a matsayin wali in dai mutumin yanzu ne ka bi shi ne a matsayin baka san mai ka bi ba don ba wahayin da ya zo ya ce ma wali ne kuma ba a ce maka ba wali ba ne ba amma dai ba tabbas amma wayan fa tabbas ne su kankat haka yake kamar wani ne ka ce masa yaya haka ne ke lakadan to su lakadan ne waliyai ne in ka bi su waliyai ka bi amma wani duk wanda naɗa shi aka yi kawai tsammani ake yi kuma a yanzu za ka yi tsammanin wani abu sai ka tarda bashi kana iya kuma ba ka tsammani abu sai ka tarar akwai shi yanzu wani yana na yana yawo an rena shi duk garin son ba wanda ya kai shi wani taka amma a rene ake ganin shi in yayi magana ma ba a shauraron shi amma a wajen Allah kuma yafi kowa a gari wani kuma yana na ana kamba ma shi a wajen Allah kuma shirme ne to amma wayannan Allah ne ya tabbatar da su yake ta ambaton a Qur'anin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake ambaton kuma tare aka yi gwagwarmaya da su kai saka ce ba waliyai bane laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansar sai kuma dalla ala annal muhajirin malan yace lalle wannan ma ya nuna mana cewa lallai muhajirai af muhajiri afdalu min al ansar muhajiri yafi ansar mutumin makka da ya kaurato ya dawo madina ya fi ɗan madina an gane wannan yawa wal ansar jam'u ansari idan aka ce al'ansari mutum ɗaya ansar da an gane ko ansari guda ɗaya ansar da yawa na wahum al-mu'minuna su ne inda suka yi imani minal aus wal daga cikin haular ausu da haular kazraj domin da kafin addinin musulunci ya je ya kira su al'ansar sunansu ausu wayancan kuma sunansu kazraj sannan kuma ma ba ga maciji tsakaninsu tsakanin wannan haula da wannan haula iris ake jira kawai kaga ta kubba a waje amma Allah ya zo da manzo, Allah sallallahu alaihi ya zo da addinin musulunci sai ya haɗa kansu suka zama to abu ɗaya sai suka koma tare suke gwagwarmayar daga addini ba abin da yake haɗa kan mutane kamar addinin musulunci a dawo a zama abu ɗai ba abin da yake raba kan al'umma kamar in an rasa addini domin in ba addini kun rinka gaba da juna kenan kun rinka zargin juna kenan kun rinka zatawa juna mummunan zato kenan amma addinin musulunci sai ya hada ku ya dinke ku sai ya ce zannu bil mu'minina khayra kowane mu'mini kai masa zaton alheri in dai kai mai son manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mai bin sa ne zaka sake wa mu'mini mummunan zato shi yake zannu bil mu'minina khaira ku yi masu imani zaton alheri sannan aka ce inna eh, inna menene inna mal mu'minuna ikhwa lalle mu'minai yan uwan juna ne sannan yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tunda mu'minai yan uwan juna ne ashe ba ka so wa kanka alheri ka kuma ki alherin ya samu dan uwanka irin alherin da kake so in ya samu dan uwanka sai kai murna irin bala'in da ba ka so in ya samu dan uwanka sai kai bakin ciki kaga ashe addinin musulunci shike mai da mutane abu ɗaya kuma shike sawa sa soyayya ta yaɗu a cikin al'umma ba na maka mugun zato ba ka mini ba na maka fatan bala'i ba ka mini ina fatan ka samu alheri kana mini shi kenan sai zauna lafiya Allah ya taimake mu na'am ahlul madina su ne aus wal khazraj mutanen madina alladina baya'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bai'atil aqaba sune waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya a wannan mubaya da ake ce da ita bai'atil aqaba wa hajara ilaihim kuma sune ya kaura ya dawo wajen su daga daga makka wa nasaruhu suka taimaka masa wa azaruhu suka karfafa shi wa awuhu suka tattaro shi wa awu sahaba suka tattaro sahabbai suka babba su gidajen zama suka yi tarayya da su wajen dukiyarsu wannan fa ne ake kira al'asar radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina hum wal muhajiri. waɗannan duka sun taimaka wa sahabbai ma'ahu tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam don da yazo sun taimake shi sun tattaro shi sun bashi masauki wurin zama sannan kuma sun bai wa sahabbai wurin zama Ƙala ta'ala fihim ga ma abin da Allah ta'ala ya faɗa game da su yake wallazi na tabawa uddara wal imana min qablihim waɗanda suka tanadi gidaje da imani min qablihim kafin zuwan sahabbai al-muhajirun sun tana tanada musu masaukai daga jin za su zo sun tanadi wuraren da za su sauke su yuhibbuna man hajara ilayhim duk wanda ya hijira ya koma wajen su kawai kaga kuna son shi har ma suka fifita shi a kansu wala yajiduna fi anfusihim ko fi sudurihim hajatan ba sa samu wata bukata a cikin zukatansu mimma utu daga cikin abun da suka ba su ba sa daukan abu su ba sahabi muhajiri kuma su ji zuciyarsu ta bi wannan abun tana so ba sa yi duk abin da suka ba sahabi muhajiri kawai ba sa sake ma kwalla faransu akan abu sun bayar da shi kenan ya badu a wayusiruna wayusiruna ko ala anfusihim har ma sukan zaɓi sahabi a kansu idan yana da wani abu mai kyau da mara kyau sai ya ɗau mara kyan sai ya ba sahabi mai kyan in yana da gona inda ya fi ƙarfi da wurin da ba ƙarfi sai ya ba shi wajen ƙarfin shi sai ya rike wajen da ba ƙarfin in yana da riguna guda biyu ɗaya mai tsada ɗaya mai arashi sai ya sa mai aran sai ya ba sahabi mai tsada abin nan muhajiri kenan nike nufi sahabi muhajiri mai tsadan yusiruna sukan zaɓe su ala an a bisa kawunansu walau kana bihin kasasa ko da suna da bukata sai su ɗauki abu su su haƙura sai su ba muhajiri wannan ‘yan uwantaka kaɗan ce su gashi sun zama ɗaya da waɗanda suka kaurato sannan su ma tsakanin ausu da kazrat gaban ya ƙare shi yasa Allah ya ce wadkuru imatallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha ku duba wannan ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku da ku abokan gaba ne sai Allah ya dinki tsakanin zukatanku da ni'imar nan ta musulunci sai kuka zama abu guda da kuma kuna gaɓar wuta kuna dab da in kun mutu za ku zama ƴan wuta sai Allah ya turo manzon Allah fa an kaza kun minha sai ya tsamo ku daga wutar sai kuka dawo ƴan aljanna addinin musulunci ba karaman ni'ima bace wa man yuqa shuha nafsihi duk mutumin da yafi karfin zormewar kansa hadama ka san mu yanzu ba abin da yake damu mu kamar hadama wani lokaci sai alheri ya zo zuciyarka na yi niyya zan yi wa wani kaza sai haɗama sai ta mamaye har kaza kamar wannan to yanzu in ka bashi kuma ai buƙatar ka za ta taso na wannan abu sai ka fasa to duk mutumin da ya fi ƙarfin haɗama zuciyarsa to shine zai zamanto wali na gaske wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna wa'inda suka fi ƙarfin haɗama zukatansu to su ne suke samun babban rabo ma'ana su ne suke samun aljanna amma duk mutumin da lokacin da zai yi alheri zuciyarsa tana kwabarsa mamakon zai yi da yawa sai ta kube shi ya yi kaɗan ko kuma zai yi kaɗan din sai ta kube shi sai ya fasa to wannan har yanzu da wuya ya zama cikin muflihun kuma dama Allah ke kada aflahal mu'minuna ko to aflaha din shine al Allah ya taimake mu kanu fi aw ah, kanu fil awwal ko yusammuna al-aws wal khazraj da can da farko ba a kiran su al ausu da khazraj ake ke da su summa lamma ba haka ne summa lamma ya ur rasul sallallahu alaihi wasallam ala nasrati sannan bayan sun yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mubaya'a a kan cewa za su taimake shi, sammahum sai ya sa musu suna sabo yanzu kan sai ya ce musu al'ansar mataimakana. Kaga ya fi musu ausai, ya fi kazaraju, e ansar mataimaka, ai ansarun rasul, ansarar rasul. sallallahu alaihi wasallam mataimakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan fa sune sahabbai jama'a wanda ake so ka ji kana son su kuma kana bin su duk mutumin da kullum in ya farka a ransa baya tuna sahabbai in an ce wali ya yi tsaye tuna waɗansu ba sahabbai ba to ya jahilci rayuwarsa a musulunci mun ɗauro aure ɗazu abun mamaki wai a nan ma kusa a shi inda ake haka wani masallaci inda aka ɗaura auren hotuna kai abun mamaki wanda kuma inda suke zaune a gurin ka gansu masu hankali amma an lillike masallacin da hoto eh to menene hoto zai yi takarda ce ba wallahi takarda ce kana sa wuta kamawa za ta yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikun rahama ba su zuwa inda hoto yake kuma kun kawo shi masallaci eh kuma nan ake tsammanin rahama kuma an kawo hoto hoton ma wai na wannan mai kiɗa da waƙan nan ne eh fadar eh. gobe to kai ka san sunan shi to wallahi akwai aiki ga ahli sunnati wal jama'a kuna ga kamar an dade ana yi aiki ya kare yanzu fa ake ya kamata a tsaya ayi aiki wallahi eh, bid'ar arba yanzu an bude mata fiƙoƙi da dai nan wajen wajejen wannan duk labari ake ji to yanzu abun an kukkutso shi an kukkutso shi ana tabin ɗan uwanmu na ƙauye waɗanda ba sa karatu sosai ana zuwa ana cusa musu eh fi sabilillahi to wallahi ya kamata mu dage mu ma mu riƙa kutsawa muna kai sunna a inda ba a kai ta ba wallahi masu kuɗi ku tsaya ku yi aiki da kuɗin kamar yadda sahabbai suka yi aiki da kuɗin su ɗalibai ku yi aiki da ilimin ku matasa ku yi aiki da ainihin kuruciya ku rika kusawa ƙauye kauye wallahi ana wa'azi wani in bai gane ba wani zai gane kuma alhamdulillah yanzu ma an fara jefa musu shakku domin naji akwai malaman su wasu da sun fara cewa kidan nan fa ya kamata a rage shi don zai bata mana tafiya eh domin ana zuwa ana bata mu da wannan kida daga an zo sai a rika cewa muna kida kaza kaza wayanda kuma ba su da ilimi su dauka eh sai kaga suna da don haka a sassauta a wannan kade kade suna kidan mana aikin banza to kaga a cewa ya fara tasiri to wallahi in kana wa'azi karka ji tsoron fadin da duk Allah yake bai da kyau kuma ka kira mutane tsakaninka da Allah ka gaya musu gaskiya domin babu wani abu wanda ya wuce haka in dai har da'awa za ka yi ka faɗi yadda Allah ya ce yadda manzo Allah ya ce ka tsaya a inda Allah ya tsaida ka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaga ma ko da babanka bai so ko da danginka ba su so ko da yayunka da ‘yan uwanka mai gidanka shugabanka bai so ka isa ka ce ba za ka yi ba in ko ba haka ba ba za ka sifantu da waɗancan ba la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu yace ahu? kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ashe ce ulaika kataba fi qulubihimul imana Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya bamu nasara ya agaza mana akan wannan tafiya da muke kai kuma muna dada wa Allah subhanahu wata'ala godiya akan nasarar da muka samu tafiyar da muka yi zuwa jera a gaskiya alhamdulillahi kwamiti kun yi ƙoƙari kun tsauna an yi shawara kuma shawara ta yi amfani domin tawagar da aka yi zuwan nan har ya fi na malabu kuma idan ka je garin abun mamaki ranan sai muka yi sa'a ana biki irin abun nan da ake yi na, na baragurbin musulmi in yayi aure me suke cewa abu? eh? eh? to sun taru sun a'aje kujeru suna so su yi taro sai suka ga taro yana ta shigowa taro yana ta shigowa wa'yansu sun zo daga baya suna tambayar su suka faka mota suna tsammanin gunsu aka zo suka ce ina ake wa nan sai kai can <laughs> eh ku yi can ba su ji daɗi ba ka san ko in ba don Allah ya taimake mu muka yi amfani da karatun da muke yi ba da kowa ya bi son zuciyarsa mun kwanta an samu mota ɗaya an je wannan horoniyar za ta bari haraji wazin wa'azin zai yi tasiri ko amma ku duba da Allah ya taimake mu muka je muka gaba ɗaya ya zama na kamar mu ne kawai gari eh to wannan shine irin jihadin da ya kamata a rika yi don Allah mu aje girmanmu mu aikin addini da shi mu tanadi dukiyoyinmu mu yi aikin addini da su mu yi gudunmowar mu ma bayan mun bar duniya mu je mu samu akwai gudunmowar da muka yi wa addini wayannan da muke ambaton su fa gudunmowa suka bada shi yasa ake kiransu har yanzu ya kamata kai ma kafin ka mutu ka samu gudunmuwar da ka ba addininka a gefen da kake tsugune addini na motsi ko ku shuru yake in aka yi shuru addini sai ya shuru in an motsa kuma addini sai ya motsa yanzu ba an daina gari kan fa ba sa samun sakewa yanzu ƙauyuka suke bi domin a gari mutane sun waye sun yi hankali yanzu ana na ana tabin mutane a ƙauye ana taɓadda su ana tabbatar da su ana raba su da annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce musu soyayyar annabi to in ba an dage ana wa'azi ba kawai mu ce ahli sunna ne mu mu zauna sunnar ita za ta je ta yada kanta ba yanda za a ta tafi ta yado kanta dole ne kai da kace kana son ta kai ne zaka yada ta kamar yanda dan bid'a ya yada bid'a kai ma sai ka tashi ka yada sunna talla ne yi kayan kaya ne gashi wanda ya ga dama ya saya sunna wanda yake so kuma ya sai bidiya kowa ya kawo dalilansa Allah ya taimake mu in aka je lahira dai a kama mutum da hujja bai cewa dai bai ji ba Allah ya ba mu nasara don haka Allah ya saka mana gaba ɗaya da alkhairi don gaskiya bayin Allah sun yi kokari akwai wanda zai dau mota biyar akwai wanda ya dau mota sama da biyar kuma da manta da komi da kudinta wani kuma zai dauke ta kowace ɗaya ta kai dubu biyar kuma ya zo ya faka ta kawai mutane su shiga ba su san ma nawa aka ɗauki motar ba kuma sannan su ma sun je mutanen ba da fakka tsammani kawai sai kaga mutum a wuri ku duba ƙurar da muka sha amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ƙurar jihadi ba ta haduwa da hayakin jahannama eh kar ka yi baƙin ciki da wannan ƙurar domin tana kore hayakin jahannama Allah ya taimake mu na'am ruwa Allah ne ke tama yake masa an ce kamar rana irin ta gobe wai tunani irin wanda ake daka da su na gargajiya suna azumi irin rana irin ta gobe to kar ai daka da su azumi suke dogara wace rana ce gobe larab gana ko eh. to Allah ya sauke jahiliya ce jahiliya ce Allah ya sauke turmi kuma zai yi azumi turmi

Mm-hmm. me suke ci to ana yin abinci ai wannan wannan jahiliya ce mana duk jahiliya ce amma musulunci ya tanadi haka dama idan aka yi muku rashi a gida babban rashi yanda har ba za a iya samu a yi aiki ba to makwabta za su rika kawo muku abinci domin kukuna jimami yaushe ne mijinta ya rasu za ta zo ta yi sussuka ta yi sirfe ta yi daka ta yi dahuwa ai akwai jimami to makwabta ne za su tallafa musu da sadakar abinci ranar kuma gashi ma mamaki sun yi baki da suka zo suna taya su zaman kewa kaga duka makwabta ne za su rika tattarowa suna kawowa sadaka don an mutu za a fasa ci ne kaga dole ana da bukatar a ci to sai a ci in dai ba so ake kuma a dada mutuwar ba eh kurma ya je gona ya gaji ya gaji ya gaji ya dawo yunwa har yana ganin juwa sai ya dawo abinci aka ce to kai ba ha ganin jama'a waje ce mai yawa ya ce an mutu ce to za a ƙara to in dai ba abinci za a ƙara to don haka makwabta bai kamata su hana ba bai kamata su zauna ba su kyale su su ce sai dai su dafa da kansu ba makwabta ne za su taimaka musu don an mutu ba a daina ci an gane ko sannan kuma ba abin ba cikin na mamacin za a rika dafawa ba idan akwai buhun da aka bude aka ɗiba jiya aka dafa to yanzu a kama bakin a daure yanzu kayan gado ne kar a yi ta ɗiban shi ana kaiwa inji ana cinye kayan marayu yauwa daga zarar an ce ya mutu sai a kama bakin buhun sai a daure yanzu kam shi ne ai makwabta suke tallafawa kafin wannan lokacin zaman jimamin kuma sai a raba gado kowace mace a bata nata ‘ya'ya a ba su nasu kowa kuma sai ya ci a ciki wanda kuma bai isa ba kuma shi kenan sai a san hikimar da za a yi kuma ‘yan uwa sai su ɗauka marayu shi ne ake cewa marayu sai a tallafa musu domin suna daga cikin wa'inda Allah ya ce a taimake su waliya tama ko wannan shine ka'ida Allah ya taimake mu amma irin wa'innan camfe-camfe da tsorace-tsorace da ake duk ba gaskiya ba ne, sannan kuma sai an taru wai a sa ta takaba akwai wacce za ta zo ta sa ta a takaba ai mutuwa ce ta saki ai an gama wannan mutuwar ita ce ta sa ki ta kaba kin zama ta kaba kawai daga zarar ya mutu mijinki yana mutuwa kin shiga ta kaba kina gama wata hudu da kwana goma kuma kin fita ba sai wata ta zo ta fidda ki ba wannan shi ne a ba ta wata laya ta sa aka eh. ɗaya a filo inda za ta kwanta ɗaya ko ɗakinta kar ya dawo tsoron shi take Allah ya sauri ai ba su bane shari'a ce za ta yi aiki ba magana su ake bi ba ai yawwa magana shari'a ake bi domin wayansu ‘ya'yan suna gidan aure ko wayansu kuma matansa ne to a ce to in ba za a saida ba wanda ya faɗi hakan sai a sa wa gidan kuɗi sai ya sallami matansa a sallami sauran ‘ya'ya mata da suke gidajen aure a sallami duk wanda yake da gado shi gidan ya zama nashi haka ake yi amma ba wai a ce a ƙyale shi kawai in aka ƙyale shi matar da take a gidan mijinta can za ta zo za a rika kutar mata kudin haya? Eh, wannan matar kuma ta yi aure ta tafi, ita ma za ku rinka ba ta kudin haya? Ba an cuce su ba kenan? To Allah zai na ya kudu na amwalar ya ta ma zulman, inna ma ya kudu na fi buɗu nara, wasa ya tsalauna sa'ira, wa'inda duk suke cin dukiyar marayu da zalunci, to su sani fa wuta suke ci kuma da sannu in sun mutu za su shiga sa'ira. Allah ya kare. ayin mutum ya rasu kayansa na gado ne dole a raba sai dai kawai a yi in akwai waɗanda aka ga sun cancanci su mallaki wannan abun sai a yi masa kuɗi maimakon wani ya tsaya gefe sai cikinku wani ya tsaya ko wasu sai a kasa kuɗin iya kashin waɗannan sai ku hudda su ko kuma sai ku mallaki wannan haka ake yi Allah taimake mu to anan za mu tsaya insha Allah na'am to daga kai na'am Mm. Ah, yana nan ai dama shi shi kawai yanzu a matsayin kafiri yake kamar kafiri ne in ya musulunta ka gane in ya musulunta yanzu sabon musulmi ne ibadar da yayi da ne aka ce ta rushe kafurci kuma dama in ka musulunta in ka tuba Allah ya karbe ka shi ke nan yafe ma ka gane yawwa sallu ala karim musa bayan Allah da suka taimaka da dukiyoyinsu wajen tafiya wa'azin nan da aka yi Allah ya saka musu da gidan aljanna da kuma waɗanda suka taimaka da jikinsu aka je Allah ya saka musu da gidan aljanna sauran yan uwa ɗalibai da suka gabatar da wazuzzuka Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da gidajen aljanna abinda muka je muka shaurara kuma da wahalhalu da aka sha duka Allah ya sa a mizanin ayyukanmu na alkhairi Allah kuma ya sa hakan ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ya sa kuma abinda wa'azin da zai biyo baya shi ma ya yi kamar haka ko sama da haka Allah taimake mu domin a wannan lokacin da yawa suka yi ta bukatar wa'azin ɗin domin mutanen mai gero dama sau biyu suna zuwa a laini ma sun zo da su muka yi wa'azin laini suka ce to za a je musu alamis muka ce a'a sai fa an yi zama domin akwai wa'azi a gabanmu to sun je kuma geran ma kuma suka ce to yaya muka ci a sai mun koma gida mun zauna an huta an samu zuwa tukuna a sake zama to yau ma kuma sun zo har yanzu ɗazu suka turo ɗaya ya zo na ce a le su yi haƙuri in muka gama shiryawa insha Allah za mu tuntube su kuma za a je in Allah ya yarda Allah maɗaukakin sarki ya saka mana da makai, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana ƙarfin gwiwa Allah ya sa sunna ta rinjaye bidiya Allah ya sa tauhidi ya rinjaye shirka Allah ya ƙara mana son musulunci da ‘yan uwa musulmai a duk inda suke Allah ya ƙara mana son sunna da masu sonta Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka alkhairinka na duniya da lahira Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana fata fata ne ya taimake mu da nisantarta Allah muna roƙonka duk masu ƙoƙarin ɗaukaka addininka duk inda suke a duniya Allah ka ɗaukaka su Allah ka taimaka musu Allah ka kare su masu ƙoƙarin rusa addinin musulunci a duk inda suke Allah ka shirye su in ba musu shirya ba ne kuma Allah ka rusa su Allah ka toshe basirarsu ka lalata tunaninsu Allah ka ɗora musulunci akan kafirci Allah ka ɗora musulmai akan kafirai Allah ka ɗora masoya sunna akan masoya bid'a Allah mun kinkare ka da bukatunmu na duniya da lahira Allah ka biya mana bukatunmu na duniya da lahira bayinka da suke kokari wajen daga addininka Allah ka daga darajarsu Allah ka ƙara albarka a cikin dukiyoyinsu Allah ka ƙara albarka a cikin dukiyoyinsu sannan akwai bayin Allah da suka taimaka mana da littafin muwaɓa wanda muka ce ranar alhamis za mu fara darasinsa insha Allah bayan mun gama a umdatul akam mun gama a bulugul maram ko muka ce to insha Allah yanzu muwaɗa malik za mu sa to akwai bawan Allah da ya kawo mana dozin biyu akwai wanda suka kawo goma goma alhaji rabi'u ya kawo mana dozin biyu Allah ya saka mishi da alkhairi Alhaji Dikko ya kawo mana Alhaji Ahmadu ya kawo mana ban girga ba ina jin dozin ɗaya ne Malam Aliyu ga Gadamayo shi ma ya kawo mana ina jin guda goma ne dukkan su sun kawo su wayansu na fara bayarwa wayansu kuma suna nan ban bayar ba don haka wanda duk ya san baya da ƙarfin da zai saya sannan kuma in ya karba zai karanta ba zuwa zai ya aje ba ya mallaka ya ce nima na yi muwa ɗamali to sai ya kawo sunansa sai a bashi ba wai zuwa zan in ɗaga su kawai ana wuri wannan ya karba wannan ya karba kamar da ba duk mutumin da ya san yana da bukatar littafin kuma bai da shi kuma ba ya da halin tsaye a yanzu to sai ya zo ya same ni sai in bashi daya. domin sun yi ne don su samu lada a ba mai karatu duk sanda aka bude aka yi karatu su ma su samu bai kamata mu karbe shi mu je mu jibke ba Allah ya taimake mu don haka Allah ya saka musu da alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sannan kuma shi mala aliyu mayo ya kawo mini na wani ma mai sufuli shida da malikin Allah ya saka mishi da alkhairi ni nawa kenan guda ɗaya ne mai guda shida to amma shi fa wannan sai dai in yi nazarin sa Yauwa ba da shi zan fito ba mu yi wa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين